kai kake fa ce an kuma me ba mu fama da matsalar bera ba eh babban bera ba wani irin bera da zai dauki a tambas kutum da leshi kaya na za a tela zan ce mana kana sai da kun kaya irin radiman radiman haka ba? Eh sun muke sun muke. Don dai da kudi ai za a samu. Ya laƙanci sana'arsa ta yadda babu yadda za a yi kalayance masa. Kawo dubu goma sha biyu. dubu takwas. Takwas? Kawai in za ka siyar ka siyar ba abin da ya dame ni. Kawo dubu takwas ne. Ya san shakwara ya san jamfa ya san ɗan ituri ya san wundi bare kuma sharkwala wuya makare irin ta 'yan birni. Wannan an kayan mu ne idan ko masu siyan kayan sata. A <laughs> litela. Jummai reza yan jam da jan jam. Dan dan. Da kai da oga ranar layira wuki wuki da ku. na shehu dan gaskiya aka yi ya tara mata biyu yan shafal-shafal amma sun bi san addabi rayuwarsa. Eh, Ƙarya take ni ce da girki. Ta ne a cikin gidan nan tana yawo da ata. Ta haka ni ce mun a cikin na kwana mama na ya bani maganin ƙarfi. Kowa ya raina gajere to bai taka kunama ba. Ina rantse da Allah sai ka kuɗi na. Kina zaune sai wannan ki bani. Ina lillahi wa katon banza kat wannan shine magani dama ba su ma kai ba su man ƙarya kai a shaida ma sarkin garin su ƙoƙo bai san naira ba ko da ya ga takardar biredi sai ya tsalle yana murna a litela wallahi da wura man ba ba sai a tabbata Allah ka fashe mu kunyar kwastomomi wallahi akan ɗinkin matata idan ba ina kan ma Allah ya ci na da Allah kai hakuri wannan hajji nake so in sallama malam karka yadda Allah ki bari Ali Taylor daga kamfanin Jamnas Production tare da Bagauda Film and Multipurpose Company wallahi uba na shi gina gida a cikin garin ga ko tsohon ka ne sa aka nemo kasar garin nan aka gina ganuwar garin nan ka isa ka gaya mana ka ce wani wai kai dan garin nan yadda ya kware wajen dinki haka ya kware wajen cusa haushi a cikin kwastomominsa sa. da gafara yayin ya taka dinki ba ɗinkin kuma kamare ta ku? Hakika na mare ta amma dan Allah dan annabi rama amma. Ko da su kai arba da ɗan banga sai ya zaton kwamandan sojojin ƙasar. Kayan da ka zo ka ɗauka a shago na ai na gaya maka. Ai wallahi da ka azamin min tuntuni ka gaya min nashi ne wallahi ban ɗaukar shi. Baka gani ne? Muna fitowa daga san bisa. Eh. Ban guda shida. Tam. Tam. Sai dona kuma koma gara gara. Alitaila. labari ɗan Sadiq Kawo, tsara labari ɗaya Sani Ishaq Alitela. Tare mu da mun jiran ka nake kuma ka karbi bar mana yanzu yanzu nan ka shimfiɗa Bacci nake ji kuma na ga wajen yayi da kuma ita nake so ta share karba. Shiryawa Sani Indomi ɗaukar nauyi S Body Motion Pictures. akalla na kashe mutum ya fi dubu. Ina nan Allah ya yarda ranka shi dadi kafin ka mutu kai za ka kamo shi kau da hannunka. Eh. Hmm. Ba da umarni Hassan gets.